sauran malam don Allah ana son hijirci ina son hijirci a bana, amma sai aka ce min eh, babu kyau to kuma wannan shi ne eh, niyya ta ta farko da nake so in je ne wai an masa karin bayani malamai sun yi saɓani game da ziyartar mace makabarta ko kabarin mahaifinta gaskiyar magana ni ina da fahimtar ya halasta mace ta kai ma mahaifinta ziyara a kabari Matuƙar ba za ta shirkiya da bidu'o'i ba za ki je kawai ki mishi addu'a babu laifi amma ki je ki runguma kabarin shi ki ta kuka wayo baba to ba za ki je ba za ki je ki addu'a Allah ka ji kanshi Allah ya gafarta mai amma za ki je ki bid'a ki yi shirka ki yi birgima wannan haramun dalili ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata tana yin kuka a kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi maciya man bayani on koko yi ma man bayani ba shi ba shi kai ka eh jawo na hankalinka um, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ki ya hakuri sai tace ba dan ba kai musibar ta sama ba ko da haka ta gaya ma annabi bakan magana daga baya sai aka ce mata ke wancan fa manzon Allah sai ta je gurin annabi tana ba shi hakuri annabi ya ce innama sabra inda da ula annabi ya ce ana yin hakuri ne lokacin da musiba ta same ka farko don haka annabi bai ce dan me kika je kabari ba don haka sai nuna ashe mata suna iya zuwa kabari nabi kuma na da Aisha bayan rasuwar annabi tana kai min ziyara bayan bayan rasuwan sayyidina Abubakar tana kai min ziyara sayyidina Umar da ya rasu idan za ta shiga sai ta sa hijabi wani yana mace tana iya zuwa ta kai ziyara a kabarin mahaifinta bayan rasuwansa amma dai da sharaɗin kar a yi a kar a yi shirka kar a yi abin da ya saba wa shari'a na wanda ce a mana cewa in na karanta fatiya da salatin annabi Allah zai biya min bukatun shi na? eh mana za ke yin karanta fatiya ki yi tawassuli da ita ki ma nabi salati a matsayin jinjina da Allah ki roki Allah ya biya miki bukatu na wanda shi kuma mana don Allah a yi nabiha ga masu surutu idan ana karanta alƙur'ani a wannan wuri kafin zuwa ba kyau ana karatun alƙur'ani ana surutu Allah ya ce wai za ku yi alƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun haramun ne yin surutu ana karatun alƙur'ani na'am wani tashi yana ya kara ma da lafiya da nisan kwana Allah kuma ya ji iyayen iyayen baki daya ya shirya maka zuriya mana don Allah yana neman alwarai akwai manta shi da wannan kodin ce Allah ya kara ma malam lafiya da nisan kwana ah, ita ma ta ce ni marin ya ce kuma ina matuƙar son mu'asasa sannan kuma tare da lalura ta sikira shi ne take ana tana mahaifinta kuma a mahaifiyarta kai ba fata da halin da za ta biya mata cikin makaranta. Su je ta samu da ma'adar kuma ta samu masu kula da sikila su taimaka mata. wannan ita ma ta zama da kuma da Allah ana neman Qur'ani in an tashi ta muke a sha alƙawar ita kuma na ta ce assalamu alaikum malam don allah za a sama a jira wato zan yi jaraba da jira. don allah a sama a jira allah ya baki nasara allah ya sa ki samu abin da ake nema ba shi daya har zuwa ƙarshen tambayi tsora sadakoki da aka kawo na a nan a tare da ni akwai wata zuwa ana ta aiko da naira dari bakwai na wato ta ce dari biyar a watanni ne a saurara masu magana a wajen tishu na kamar siyasa dari kuma da kuma dari biyu kuma abin a kira Allah ya biya miki bukatun ki Allah ya gafarta mu iyayenki na a duk wannan mata aiko da dari biyar da shi a sa'abu da rodi Allah ya biya ta da gidan nan. wannan kuma duk wannan mata aiko da naira dari biyu sababbi ta ce a nuna jira. Ah, Allah ya kama mahaifiyarsa Allah ya zafarta mahaifiyarki Allah ya sa suna gidan aljanna wannan kuma bayar rana ne ga algo da dari bakwai ta ma yi ta ce za ta jira ba kya a yi mata ajiya kuma Allah ya ba ta sa'a ah. Allah ya ba ta nasara Allah ya biya mata bukatunta Allah ya daura ta a samun da yake so ya dire shi. Sauran yara kuma Allah ya shirya mata suna. Ah. ai don mun fata a ciki duka duka ta shiga duk bukatar ta Allah ya biya mata ga wata ta aiko da naira dubu da ya sama ta ce wakati ga mahaifin mahaifiyanta da kuma iyayenta da mu kuma ah. duka wanda dukkan wanda ta yi da niyyar so Allah ka san so Allah ka biya mata ka yayi mata damuwa ga ta kuma aisha daga gidan halittar kawai ya yi ta aiko da naira dubu biyu a sa ya Allah ya fata mata da alkhairi Allah ya ji kan Jafar mai iyali ragowar iyayen mu mata da ba su lafiya a gidan da sauran gidaje Allah ya ba su lafiya. Wanda da fara harkon ga wakati ni da mijina da iyayena Allah ya biya mana bukatun Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi Allah ya sa aljanna mu koma. sai wani bai nan da ta aiko da naira dubu biyar ta ce dubu daya a tsaro dubu daya matan baba matan baban da a yi musu addu'a dubu daya a ita kanta da 'ya'yanta a a addu'a sannan dubu biyu a yi ma yan uwan duka yan uwanki da ƴaƴanki da danginki da iyayenki da duk wanda kika bada da niyyar su Allah ya biya musu bukatu ya yaye musu damuwa ya haɗa ko a aljanna wannan ita wata zuwa ya zuwa ya tace a sa mahaifiyarta a cikin addu'a Allah ya kanta da rahama Allah ya sa Allah ya sa tana gidan aljanna Allah ya hada ku da ita a cikin aljanna ita ma wannan fil ta kawo

shi ne dari biyar ita ma ta rubo ta ce a sa a kuma a yi mata a ita ma za ta yi Allah ya baki nasara Allah ya sa ki samu miya kuma Allah ya haɗa ki da Allah ya sa kuma ta ce a sa ta addu'a a sa ta a kudin ruwa sai ma don Allah a ce a ne da addu'a ina da damuwa Allah ya yi miki damuwarki Allah ya yi miki damuwarki Allah ya yi miki damuwarki Allah ya biya miki bukatunki Allah ya karɓi sadakarki yana da bai zama ta aiko da ɗari da ta ce ah, a yi mamarin da yasa a zuwa da iyayenta Allah ya ji kansu ya zafarta musu kuma Allah ya karɓi sadakarki Allah ya haɗa kuna gidan kwanciyar nan wata ba ana ta aiko da naira ɗari ita ma ta ce a sa a kuɗe hoto Allah ya fata masa da alkhairi Allah ya farka da ita faraji wata kuma mai naira ɗari ita ma ta ce ita ma a sa a wani kuma a yi yau Allah ya biya miki bukatunki Allah ya gafarta miki Allah ya sa kina aljanna wata bai Allah kuma ta aiko da naira dubu ɗaya daga bayan silma ta ce a yi ma iyayenta da yaron ta a Allah ya shirya miki ‘ya’yanki, iyayenki kuma Allah ya zafarta musu ke kuma Allah ya sa ki a ce wata ba Allah ta aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar ta ce ɗari biyar nan ni da mara mahaifiya ya ce a sa a wakati ko ke mahaifin da ya rubuta ya ce a sa a wakati na ruri ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba Allah ya raba ki da mahaifinki lafiya Allah ya baki zuriya tayyiba wannan mata ai gole dari biyar a yi ma mahaifiyarta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa ta gidan aljanna sai ta gone da sai ta yi mata wakatin da shi an ko da ita Allah ya karba sai wannan kuma bayar wannan ta rago da naira dari biyar ce mahaifanta da sauransu Allah ya musu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su da hasken sadaka a kamar kamarinsu Rasuwa ta aiko da naira dubu biyu a ƙarshen nan, ta wata a sata a zuwa. Allah ya biya mata bukatunta, Allah ya yi mata damuwa, Allah ya sa aljanna makoma. Sai wannan da ta aiko da naira dubu ɗaya daga layin Musa a mene babbar barin kuɗi a sa a asusun marayi ga akan mene da kokumba ta gura kokumba da bin gredin da ko sai ta da suga a ba mana na'am to wannan kudin a sa a ba kwamitin marayu rike ciyama na'am da kuma ga shi aiko da naira dubu biyu sababbi ne naira a dubu uku tana bukatan a sa ta addu'a kuma da alamu sun sa wakati da su to Allah ya karba Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa ku dace da lailatul qadr ba ka da aiko biyu Allah ya biya ta Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya yi mata damuwoyinta sai ne yi biyu الله يبقى من على الخير الله يبقى هدانا الجنة الله يبقى مصدى على خير الله يبقى هدانا الجنة الله يبقى مصدى على خير الله يبقى هدانا الجنة wannan duk wanda ba da shi da wuri yanzu muke a ya ta ce sa a sa a Allah ya biya mata bukata ta Allah ya yi mata damuwar ta Allah ya sa tana gidan aljanna kuma ta ce a sa a ne ga wata ta gode da ribiyar jama'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna na an samu a da biyu da tamanin to Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya bada wata gudunmawa Allah ya sani Allah ya karɓa, Allah ya sa aljanna hukuma da wanda aka ambata da wanda ba ambata ba duka Allah ya so su Allah ya biya su da gidan aljanna ah, akwai kuma kayan marayu waɗanda ake bayarwa duka Allah ya saka da alkhairi eh, jiya mun aika an so kayayyakin marayu yanzu nan na za an kawo atamfofi da yadudduka da shaddoji duka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 da alkhairin da ka fara za ka saukar a wannan wata Allah ka sa muna da rababbar rau sharruka da kai kaddara za ka saukar Allah ka tsare muka kare mu ya Allah ka gafarta mu mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu ya Allah muna roƙonka ka zo da Najeriya lafiya ka zo da Arewa lafiya ka zo da Kaduna lafiya ka zo na da zariya lafiya ka zo da tudun wada lafiya ka zo na da unguwannin musulmi lafiya alkhairin duniya da lahira ka sauke shi a ma'asasa sharrin duniya da lahira ka ɗauke shi a ma'asasa wannan aiki da muka ci gaba Allah ka sa kar ya tsaya Allah ka sa kar ya tsaya Allah ka sa kar ya tsaya rodin nan da muka fara siya Allah ka sauƙaƙa mana ka yassare mana mallakan sauran Allah ka yassare mana mallakan sauran su ma da suke mana aiki ma'aikatan Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sauko mana da su lafiya Allah ka sauko mana da su lafiya Allah ka sauko mana da su lafiya da rahama ka ya kai mafi rahaman masu rahama ya Allah muna roƙonka mai martaba sarkin zozo Allah ka tsare mana shi Allah ka tsare mana shi Allah ka tsare mana shi Allah ka tsare mana sauran sarakunan mu da sauran shugabanni dukkaninmu don rahama ka ya kai mafi rahama masu rahama muna da damoyi da yawa Allah ka yaye mana muna da bukatu da yawa Allah ka biya mana ya Allah hidima da ke cikin wannan wata da ke kanmu Allah ka sauƙaƙa mana ka yassare mana hidimar azumi ka yassare mana ɗinkin sallah ka yassare mana abin da za mu ci ka yassare mana duk wata wata hikima da duk wata dubara da duk wata dawainiya Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah karka bamu da dubara ya Allah karka bamu da hikimar ya Allah karka bamu da wayen mu ya Allah yanda kake hada mu a ma'asusa ka hada mu a aljanna Allah ka hada mu a aljanna Allah ka hada mu a aljanna da rahmaka ya kai mafi rahama masu